laraba 15 ga watan yuni shekara ta 2022 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman su yau ne aka gudanar da tankaɗe da rairaye na mahajjatan bana a cibiyar hukumar koko ƙarin haske a cikin labarin magabatan jihar talabiri sun gana da su na jihar rifa kan batun damawa da 'yan ta'adda da suka tuba a cikin al'amuran ci gaban jihar su muna tare da ƙarin haske. A rahoton na musamman za mu taɓo batun ciwon nan na taɓuwar hankali da ake kira sikizofreni a turanci. Masu mu barkanmu da sake saduwa. Tankaɗe da rere na alhazan bana da ke shirin zuwa sabke farali an soma shi da sahi a cibiyar koho. ana sa tashin jirgin mahajjatan na farko a ranar 20 ga watan na yuni kamar yadda tsarin kamfanoni na haji da umara ya nuna a cewar kai gama ibrahim shugaban hukumar ta koho a cikin firarsu da adama da wake a yau da safe mun yi walawala na gungun mahajata wanda za su tafiya mun samu gungu goma sha tara a yayin wannan walawala kowa ya san a cikin gungun da yake na tafiya aikin haji. muna tsammanin za a samu tashin jirgi goma sha biyu sai fara ne tun ranar ishirin ga wata zuwa ishirin da bakwai. yanzu da yake adadi an ka'idance su nan ma akwai wani kaso na musamman wanda da safe na mun tattauna da firayim minista zai gana da jakadan saudiya a nan nijar domin kai masa wannan koken. Shirye-shiryen komai yana tafiya daidai. Ta hanyar bankin Sony Bank mun zuba kudade ga Saudiya wanda zai sa mahajata su samu sakewa da zarar wannan abu ya samu to kenan duka mahajata sunayensu yana a Saudiya. jandarmomi takwas suka rasu 33 suka ji rauni shida daga cikinsu rauni mai tsanani motoci biyar da babbar mota ɗaya aka tarwatsa a bangaren 'yan ta'adda mutum hamsin suka mutu da dama kuma sun ji rauni wannan shine sakamakon wani hari da 'yan ta'adda suka kai ma rundunar jami'an tsaro da ke warau a da'irar dargol je sha hudu ga wannan watan da muke ciki wajejen asibahi in ji wata sanarwa ta ma'aikatar ministan tsaro ta kafar niger ta kafar tele sahela maharan dai sun zo ne kan motoci da kuma motuna kamar yadda sanarwar ta bayyana hukumomi jihar talabiri da suka hada da prefe mayar da kuma sarakunan gargajiya sun yi wata ganawa a satin da ya shige a difa ma'anar ganawar tasu ita ce ganin yadda za su yi koyi da dubaru na magabatan na difa wanda suke amfani da su wajen mayar da 'yan tsahin 'yan ta'adda a cikin ayyuka daban-daban na rayuwar al'umma yau radiya gwamnan torodi da yake cikin tawagar ya mamani musa karin haske Wannan balaguran karatu na da nasaba da fitowar matasa da ke cikin kungiyoyin 'yan ta'adda. Muna so mu yi amfani da darussan da jihar Difa ta samu, sannan mu je mu yi aiki da su a cibiyar Hamdallahi. Domin kamar yadda jihar Difa take da cibiyar babban mayaka a gudumariya, a jihar Talibiri muna da cibiyar makamanciyarta da ministan cikin gida ya kaddamar ba da jimawa ba. Mun zo ne cikin wannan tsari don mu ga yaya Difa ta yi ta sa waɗannan yara suka ajiye makamai. Mu ma muna so mu yi aiki da waɗannan darussa a jihar talibiri domin matasa da ke cikin ƙungiyar 'yan jihari da na ta'adda su aje makamai su zo a cibiyar hamdulillah inda gwamnati da abokan hulɗa za su ɗauki nauyin a ba su horo na koyon ayyukan hannu da kuma mayar da su cikin al'umma da ayyukan tattalin arziki tsawon kwanaki uku aka gudanar da wani zaman taro kan shimfiɗar zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙauyukan gundumar gaya manar zaman taron ita ce zakulo rigingimun da ake yawan samu a yankin da kuma hanyoyin sama musu mafita kamar yadda haruna mai dawa shugaban da'idar ya shaida ma fadil alu Wani taron karama juna sani ne da ke taɓo batun zaman rayuwar al'ummominmu musamman ma bisa matsalolinsu tashe-tashen hankali da ke akwai zuwa yanzu mun tantance tashe hankula daban-daban da ke akwai cikin ƙananan hukumomi da aka gayyato su ne bangu tumuga da tanda akwai ina rigingimin iri guda ne kuma rikicin da fi damuwar mu shine gaskiya rikicin manoma da makiyaya to ina ganin gaskiya za a samu babban canji idan muka samu muka isar da da kyau ga waɗanda aka gayyato su ma za su duba shi domin mutane su samu zarafin rayuwa cikin zaman lafiya. Mutum biyu suka rasu bakwai suka ji mummunan rauni a cikin wani hatsarin mota da yawa kana jiya da marece wajejen shigowar garin kunne. amadu Nagari shugaban ma'aikatan 'yan kwana-kwana yamma Asumana Musa arziki karin haske. an samu mutum biyu da sun rasu a nan dai gaban mu mutum bakwai sun kai rauni waɗanda an kauce da su an kai su galmi waɗancan kuma mutum talatin da ɗai su sun kai jimu ba jimuwa wanga ake su ne muke ce ma urgence eh, relative general mun musulmi sai mu ce allah ya kawo haka dai muke cewa to amma akwai abubuwa da in ana kulawa abu ko yana zakwa sai ya zo da sauki tun da yau wanda a ɗauke da mutum wajen hamsin da wani abu ko saba'in da wani abu ka gani ya kamata a zanki pratiken abin da an ka karanta a can auto ecole Babban likita garin Maradi na fama da rashin isassun likitocin da ke taimakawa a bangaren aikin fashi. In ji shugaban sashen da ke kula da al'amuran hoshin, ganin cewa mutane na ta cece kuce kan kafofin sada zumunta na zamani inda suke cewa an marihe sashen na hoshi kwata-kwata. Dr. Jibo Umaru ya bayyana ma Muhammad Mamman cewa an ɗauki ƙwararrun matakai don shawo kan al'amarin ga dai ci gaban firar tasu. Le bloc opératoire fonctionne dakin tiyata yana aiki kuma wannan daki bai taɓa tsayawa ba gaskiya ne a wani lokaci mun yi aiki da likitocin kashe raɗaɗin ciwo biyu kawai wanda kuma hakan bai ba da damar a yi ayyuka kamar a lokacin da muke da irin waɗannan likitocin hudu zuwa biyar amma wannan baya nufin aiki ya tsaya dangane da wannan matsalar karancin likitocin kashe raɗaɗin ciwo sanadiyar wasu suna hutu saboda rashin lafiya a yanda kuma aka saya wasu wuraren aiki mun ɗauki matakai da ke ba da damar a yi aiki da likitoci biyu duk rana bugu da ƙari ma'aikatar minista ta turo mana ƙarin samun wani likitan da ya kamata ya kasance na a yau domin ayyuka su gudana kamar yadda ake so. Daga taimakon juna zuwa 'yan uwantaka shi ne madubin babban zaman taron 'yan mata da mata masu jagoranci karo na biyu da kungiyar FAD ke tsarawa a kowace shekara. Zaman taron da ya waka na jiya 14 ga watan Yuni a birnin Yamai ya haɗa matan jihar Yamai da na sauran jihohin ƙasa. Ko ce ma'anar kalmar 'yan uwantaka uwar gidan Fumakwai na Aisha ɗaya daga cikin baƙi na musamman na zaman taron ta ba mu ƙarin haske. Wannan kalmar sororite tana nufin 'yar uwa da tabbashiya. Yana da niyyar tsaya ma mata ya dafa musu a ko da yaushe. Aiki ne domin kama ma juna wajen ceton juna tunda su su ne ake ma fyaɗe da musgunawa ba don a yaƙi maza ba ne abin da ya sa aka kafa wannan sorority shine mata su kama hannayen juna don su ci gaba tare a samu a shawo kan keɓance mata da tsangwamar da suke fuskanta a da yaushe su taimaka wa juna tare su ƙarfafa ma juna akan kowane tsari da harkokinsu waɗannan su ne hanyoyin yin gwagwarmaya 'yan uwantaka da samun kima sannan takenmu mai tsada shine 'yan uwantaka a cikin mulki. Sakamakon damanar bana bai yi kyau ba a cikin jihohi da dama na ƙasar Nijar. dalilin da ya sa kenan hukumomi suka ma masu karamin karhi tanadi a da'irar kirozirin da ke jihar agadas ana ci gaba da rabon maka ga al'umma masu rauni kamar yadda tsahiru saidu jami'i a cibiyar da kikular al'amuran cimaka a kirozirin ya shaida ma ahmed fellan Tsarin tallafi wani aiki ne na dafawa al'umma masu ƙaramin karfi musamman ta hanyar sayar da abinci da farashi mai rahusa wanda ya shafi da bagga da tablet da kuma da'irori biyu na tiro da kuma birnin agades. A jimilci a wannan shekara za mu rarraba ton dubu ɗaya da arba'in wanda kuɗinsa ya kai miliyon ɗari da talatin da biyar da jika ɗari biyu da ya shafi da'irori hudu aiki ne da muke yi bisa fage ciro ta amfana da ton 290 muna da cibiyoyi wurin sayar da wannan abincin shida saboda siyasar gwamnati tana so a matso da abincin kusa da al'umma domin kiyaye wahala kai ga abincin inda muka kekere cibiyoyi shida da muka rarraba a yankuna domin kiyaye wahalar nisa ga jama'a da kuma kiyaye Selon les zones, éviter aussi kwamitin da ke tattaunawa na da'irar mayayi a jihar maradi ya yi wata ganawa a ranar litinin da ta gabata illahirin hukumomin bariki da na gargajiya sun halarci ganawar tare da abokan hulɗa alhaji ma'azu dan maka shugaban da'irar ta mayayi ya bayyana ma iso sha'aibu ma'anar wannan ganawar tasu Da farko bisa burin tattara ayyukan hulɗa domin a san juna, na biyu kuma domin a tattara wani abu musamman ma sanin ayyukan waɗannan ƙungiyoyi domin wani lokaci a ɓangaren ƙananan hukumomi muna da matsaloli da ya kamata a tantance ko a san su ayyuka daban-daban na ƙungiyoyi na abokan hulɗa musamman a fannonin da suke aiki. Dalilin kenan muka kira wannan taro domin fahimta domin sanin gaskiyar ayyukan da ƙungiyoyin suke yi da gwamnati da kuma abokan hulɗa. Yin raskuna na abokan hulɗa da kuma yin taswirar waɗannan abokan hulɗa kuma sanin yawancin ayyukan waɗannan ƙungiyoyi da kuma kafa wani ofishin dindindin. A yanzu sai rahotonmu na musamman. Sikizofreni a Turance wata cutar taɓar hankali ce mai tsanani a cewar ƙungiyar duniya ta lahiya mutum miliyan 24 ne ke dauke da wannan cutar a fadin duniya a ƙasar niger masu wannan larurar na yawo cikin tituna wani bi suna dama masu wucewa a cewar profesa dumma mai gajibo babban likita masu taɓuwar hankali a babban asibiti birnin yamai akwai magungunan wannan larurar kamar yadda ya shaida mara hilot sumana Cutar kwakwalwa wacce ake ce ma schizophrenia wace irin cuta ce kuma ya take bayyana? Schizophrenia na ɗaya daga cikin cutar hauka akwai su sosai. Kalmar schizophrenia na kunshe da abu biyu schizo da ke nufin gutsire, freni da ke nufin ruhi. Idan aka haɗa waɗannan kalmomi kusa da kusa yana ba da ruhi a gutsire. Kenan daga nan ana iya tunanin dukkan alamomin cutar za ku samu dariyar da babu dalili, kukan da babu dalili, yin fushi da babu hujja farin cikin da babu hujja za ku samu wata halayya ta wasa da jiki da ba a saba gani ba wata halayya ta jama'i da ba a saba gani ba halayyar cin abinci da ba a saba gani ba kuma halayyar sanya tufafi da ba ta dace ba in ba ku misali ku fita daga nan za ku ci karo da mara lafiya bisa titi da suke dariya wani lokaci da suke magana su kaɗai suke tsirara suke cin abinci cikin bola shine ake ce ma cutar schizophrenia kuma wani wannan ne al'ummomi suke ce ma hauka. nos communautés appellent ça la folie. ko irin waɗannan ɗabi'un su duka ne mutum ke yi idan ya kamu ko kuma abin hawa-hawa ne. Misalin da nike bayani misali ne cikakke inda alamomi suke bayyane. To magana akwai shi shine magunguna da ake badawa kuma mutum zai dawo bisa hayyacinsa yana iya koma ga tafiyar da ayyukansa. Ni da ke kwararre a bangaren kiwon lafiya a wannan fanni na san mutane sosai da ke 'yan babban gida kuma suke da wannan cuta amma kuma suke ci gaba da tafiyar da harkokin harkokinsu na rayuwa da shan magungunan su ba kamar da mutane suke tunanin cewa cuta ce ta talaka. Daga bakin shekara nawa ne mutum ke iya kamuwa da wannan cutar? Yawanci tana farawa ne a ƙarshen kurciya ko kuma a farkon shekarun balaga amma cutar ba ta saurin bayyana a wajen mace amma duk da haka an bayyana siffofi ga yara kuma cutar idan ta bayyana da wuri take zama mai muni a nan niger an ya samun isa ga magungunan yana da sauki maganin akwai shi ko ina cikin shagunan farmasi maganin bai da tsada ko kaɗan ana samun shi har a ƙauyuka baya ga wannan kuma akwai wasu lokuta da mutane suke sayan maganin su bada shi ga mara lafiya kyauta a nan gidan mahaukata na pavillon A da ke babban likitar Yamai. duka duka dai na muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma ga aminata abubakar nan ɗauke labaru na sashen zabarmanci a yi saurare lafiya sai an Rakiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.